mawaka ba su da haɗin kai ni da nake magana na so mu haɗa kai fiye da tunanin kowaye duk mai kallo na samu manya-manyan mawaka wayanda nake ganin sun jima harkar nan na ce a haɗa kai ana abubuwa a gwamnati ba a yi da mu ana yi da 'yan kaniwood mu idan ka cire wakar ba abin da ke kawo mana kuɗi me zai hana mu zo a ƙungiyance tunda sana'a muke gwamnati ta bamu gudunmawa domin mu zama establish domin business muke waka business ne ba don raha ake waka kawai ba sana'a ce mun so hakan amma duk wanda na samu sai ya ce baya shiri da wane in na je na samu wancan wanan maimakon ya ce wanda na fara samu shine ba sa shiri a sai ya ce da wa zai kira wani suna ya ce shi ma ba sa shiri haka aka dinga mai da ni kaman bal sani ba na fito daga kanno muna kabuwa ga makiya mu ba su kallo ba sa ganewa kamar ma abota kango masoya kuna biya na babu bashi in ya sa kullum leta zuwa gaba da bashi waka ta kamar ruwa kowa ke bukata na gode gare ku alheri ke fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum raya goma kun ku karanta raya goma mun ku ya raya assalamu alaikum one time assalamu alaikum raya goma sunana umar ayuba isa wanda aka fi sani da dabuda prof mr lada goma ah, dabuda prof mr tumini yake mazaunin jihar kano haifafan jihar kano kuma guda daga cikin mawaka da ke masana'antar hausa hip hop ah, kuma at the same time ni jarumi ne kuma marubuci kuma malami kuma da dai sauran ma'aikacin rediyo kuma ɗan jarida da dai sauransu kawai dai in not shall ni entertainer ne kawai waka dai gado na daga mahaifiyata Allah ya gafarta mata kuma ita ta gada a gurin kakana shi ma Allah ya gafarta masa so ni gadon gado na yi haka ba na ce ga lokacin da na tsince na waka ba zan ce waka ce ta tsince ni kawai tunda a cikin ta na taso wannan shine amma kuma officially ko professionally 2010 shekara 2010 na fara shiga studio don yin recording waka a matsayin professional mawaki ko kuma serious mawaki da haka shekara goma sha uku kenan zuwa sha hudu yanzu da na fara harkar waka a studio to da farko dai ni ba mawakin Kannywood ne ba ni mawakin Hausa hip hop ne Hausa hip hop masana'anta ce mai zaman kanta Kannywood ita ma masana'anta ce mai zaman kanta dukansu individual industries ne so amma ina alaka da Kannywood saboda ina yin fim din Hausa kuma ina alaka da Nollywood domin ina yin fim din Turanci sannan kuma ni mawakin Hausa hip hop ne so ah, mawakan Hausa hip hop tun da waƙoƙin na gambara ne na zamani kuma sakonnin da muke aikawa mafi yawanci ba soyayya muke wakewa ba ah, unlike abokan zaman mu mawakan rauji na masana'antar Kannywood din yan nanayen kenan su suna yin waƙoƙi ne na soyayya mafi yawanci mu mun fi yin waka faɗakarwa ne kuma da kuma irin kamar wasa kai ko yaban kai ko kuma nuni ga wasu matsaloli da muke fuskanta a society ɗinmu so waɗannan waƙoƙi ba za su yi a sa su a cikin fim tunda fim ɗin mafi yawancin su kashi 99 na soyayya ne kaɗan ne na faɗakarwa To amma duk da haka akwai wasu waƙoƙinmu da ake iya sawa a cikin fim sun Kannywood wanda Waƙoƙi na ba su da yawa a ƙayyade shi suke in ka ɗauki 2010 zuwa 2013 shekara goma sha uku kenan a wani shekara sha uku waƙoƙi guda goma sha hudu kawai ne dalili kuma shine duk shekara waƙa ɗaya nake yi in ka cire 2028 da na yi guda biyu akwai waka da na yi tawa ce ni da sonic man sai kuma waƙar gama makaranta mai suna bankwana wanda na yi kaga waƙa biyu kenan sai kuma 2020 da na yi waƙar minti ɗaya ta an tashi da kuma tana so wata waka ta, tana so cover na waka techno diana so ina eh, shine sai 2021 da na yi uh, yi wata waka ni da kairat once remix ina ga sai ganinki ni da akwai matashin mawaƙi uh, eh, yk designer akwai umar khan uh, sai ni da kuma guda daga cikin manyan mawaka a masana'antar hausa hip hop Uh, uh, bello vocal so ina ga su kenan amma an ka cire wannan duk shekara waka ɗaya nake To uh, za su kai guda shida ko bakwai kaɗan daga ciki ina ga akwai saboda Buhari, akwai Light and Darkness, akwai uh, Mr. Lecturer, akwai There is a Way, akwai uh, Nabila, akwai The Dawn. so ina ga su ne guda bakwai ina ga gaskiya dai in dai a bigiran yasassun kalamai ne ko kuma faɗan kalmar batsa ko abin da bai dace a waka ba babu shi a tarbiyata haka zalika babu shi a ta. ni mutum ne da nake da gudun magana especially ina yawan faɗa a gafarce ni zagin jahili ya fi min ciwo akan na mai ilimi shi kuma jahili shine wanda ba zai maka uzuri ba idan ka aiwata abu ba zai ji ta bakinka ba sai ya yanke ma hukunci ba wanda bai yi karatu ko bai iya karanta ba shine jahili a gurina ba ni a gurina jahili shine wanda ba zai yi maka uzuri ta ji bakinka ya san dalili ba kafin ya yanke ma hukunci to kuma irin su muke da su a rayuwa yanzu mafi yawan mutane ba sa maka uzuri su san dalilin da ya sa kai abu ko magana kai mai harshen damo yanzu wani ba zai ma uzuri ba kawai zai ce kaza kake nufi zai yanke ma hukunci zai yanke ma kauna ya ci ma mutunci ya ci zarafinka ya shafi ma iyayenka ko magabatanka <laughs> suna da tarin yawa amma kaɗan daga ciki shine yanda mawaka ba su da haɗin kai ko sun ki ko sun so ni na daga cikinsu ba su da haɗin kai abin da ya sa na ce ba su da haɗin kai na cire kaina ba san kai ba kan ba san kai ne yasa na cire kaina ba na cire kaina ne saboda irin rawar da na taka don ganin mun haɗa kai amma abin ya gagara so da haka idan na ce ba mu da haɗin kai na yi wa kaina rashin adalci kuma babban wanda ya kamata ke wa adalci a rayuwa ka fara yi wa kanka kafin ka wani da haka dole wa kaina adalci a nan ni da nake magana na so mu haɗa kai fiye da tunanin kowaye duk mai kallo kai tunanin duk wani babba a nan kano da ɗan hip hop ne wanda ya jima sama da shekara ashirin ko sha biyar yana waka ni na na same shi kafa da kafa na mai magana kan ya zai mu haɗa kai kai har taro na haɗa wani bawan Allah ya bamu space da abinci da komai mun zauna don a haɗa kai an ci abincin nan an tashi kan da bai haɗu ba yau kenan tunda ina dan taɓa fim a cikin su dole in fada tunda in an tashi zagi zai ya shafa shafa mu mu kanmu wanda muke zuwa cirani a cikin masana'antar gaskiya akwai kuskure biyu da ake akani zuwa uku da in ba su gyara ba za a yi nan da shekara ɗari ci gaban nan da ake hankoro ba zai zo ba kuskuren farko shine kowane mutum zai iya shigowa daga ko'ina kuma a karɓe shi ba tare da ya bi proper channel da ake bi ya bautu yadda ya kamata ya bautu ba to dole ba zai ga kima da daraja wannan abun ba ɗaya kenan na biyu kuma suna overlooking kuskure kaniwood ne misali yanzu za a ɗauki shot sai inuwa shot ɗin da inuwa bai kamata ya fito ba sai inuwa ya fito sai wani a cikin yan behind the scene ko a jarumi sai ya ce inuwa fa ta fito ya kamata fa a ce ba inuwa sai a ce a ba damuwa a wuce gurin kawai wannan abin da ake cewa ba damuwa shi yasa har gobe yan kudu suke suke wani irin nisa suka yan arewa wanda nan da shekara ɗari ma ba mu farka ba bare mu ce za mu bi su ai dama ita harkar eh, industry irin wannan akwai cin amana to amma akwai yanda ake iya regulating ko a iya takaita shi duk lokacin da ka ce kai kaɗai kake so ka dinga samu ko iya space ɗinka to fa ba a yayin ka har abada yanzu mun zo wani kadari da za ka yi waka da azahar kafin la'asar ba ta kai ake ba ta wani mawaƙin ake shi ma in bai wasa ba kafin magariba ta wani ake to bai kamata a ce in ka samu dama so kake ka ci kai kaɗai ba buɗawa wasu su ma su samu saboda shi rayuwa a yayin da kake ake yi da kai to akwai wanda suka koma gefe suke kallon ka saboda sun san duk daren daɗiya za ka faɗo alkawarin ubangiji ne duk abin da ya ɗaga zai sauko shi ina godiya da damar da aka bani kuma da Allah ci gaba da kasancewa da wannan tasha kuma dinga mana addu'a Mr. Lada goma sunana nake cewa duk abin da ya farko zai karshe don haka kar ka ɗauki rayuwa da zafi peace out